Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku na Sani zan gabatar. Shirin na yau zai mayar da hankali ne a kan ta'annatin da tsuntsaye jan baki ke yi wa gonaki tare da ƙoƙarin shawo kan ƙalubalensu da Najeriya ke yi. Ana iya cewa babban ƙalubalen da ke addabar manoma a ƙasashe irin Najeriya da Nijar kenan. Idan ka kau da batun tsadar kayan aikin gona irin su takin zamani da magungunan feshi, shine batun bala'in jan baki da ba sa sassauci wa gona idan sun shige ta. Saukar irin waɗannan tsuntsaye a cikin gona babban bala'i ne da kan durƙusar da manoma har ƙasa a sakamakon irin yadda suke yin mugun ta'adi a duk gonar da suka sauka a ciki. Ganin yadda matsalar ta waɗannan tsuntsaye ta fara kunno kai a yankin arewa maso gabashin Najeriya ya sanya hukumomin ƙasar da suka ƙaddamar da shirin feshin magungunan kashe su don kawar da barazanar su ga manoman rani da na damuna. Yayin ƙaddamar da shirin a jihar Bauchin Najeriya, ministan aikin gona na ƙasar Abubakar Kyari ya ce sun ɗauki wannan mataki ne bayan da suka samu labarin yadda tsuntsaye jan baki suka fara tafka ta'asarsu ga wasu manoman rani a yankin arewa maso gabashin ƙasar ga saƙon ministan daga bakin wakilinsa mr abarshi daniel a wajen wannan taro a tsaya ne a madadin shi minista saboda mu buɗe wannan aiki na feshi na kashe wannan tsuntsaye wanda a turanci ana ce quilla amma a hausa ana ce tuntu mai jambaki wanda tana bata mana amfanin gona musamman shinkafa masara da ah, su dawa so wannan tsuntsaye wannan tsuntsaye suna lalatar da amfani na fitan hankali shi yasa ma'aikatan gona da samar da abinci na taraya ta ɗauki wannan mataki wanda yana cikin abubuwan da ya zama dole su yi don su tsare ah, asara daga manomanmu to yau muna nan ne saboda a yi a gwamnatin tarayya ta turo magani wani dama ta yi wannan abu kowane shekara sau biyu saboda manomanmu na rani da kuma manomanmu na damina to yanzu da muke nan za mu yi ne saboda manoma na rani musamman masu noman shinkafa da kuma masara wanda su wayanan tsuntsaye ba nan kasa mu kawai suke ba sukan taso daga wasu kasashe ma kamar Nijar za su iya shigowa mu muka yi kokari na Nijar ma tana kokari don a rage haɓakansu a rage yawansu. Kasancewar jiragen sama ne suka gudanar da aikin feshin magungunan kashe tsuntsayen ya sanya ministan aikin gonar sake jan hankalin jama'ar da ake gudanar da wannan aiki a yankunansu da su nisanci mu'amala da tsuntsayen da suka mutu a sanadin wannan feshi. ga shawar da ya baiwa jama'ar. Da ke muna cikin wani yanayi ne wanda ka ga abu ba kowa za ka ji tsoro na harkan tsaro. A wannan jirgi da za mu gani tana nan fara ce, 'yar karama ce ba babba ba, za ta yi a shawagi a wurarenmu, za ta zo kasa-kasa saboda ta yi wannan feshi. mai wa wani su ji tsoro su ɗauka ko kuma wani 'yan ta'adda ne a'a wannan ta zo ne domin mu ta taimaka mana kuma ta tsare ma tsuntsaye kuma magani na za a fesa kuma wannan maganin tana da hatsari sosai ba ga tsuntsayen kawai ba har dan adam ma idan ya yi amfani da tsuntsun da ya mutu mai su ga tsuntsayen sun mutu a kasa kada ya fita farauta a gansu a kasa ce za a tsince su a zo a dafa a ci za ta shafe mu ma don maganin da ke ciki tana da hatsari da yawa so ina ba da shawara a lura ko da an ga tsuntsayen nan a kasa a mace kar a yi a ɗauka a ɗauka an samu abinci A nata ɓangaren gwamnatin jihar Bauchi ta bayyana farin ciki da godiya ga gwamnatin tarayya da ta ɗauki matakan gaggawa don daƙile bala'in tsuntsayen jambaki. Kwamishinan aikin gonan jihar Farfesa Madugu Yalams wanda ya wakilci gwamnan jihar a wajen wannan biki ya kuma bayyana fatan ma'aikatar aikin gona ta tarayya za ta gaggauta ɗaukar irin waɗannan mataki a jihohin da ke kan iyaka don hana shigowar irin waɗannan tsuntsaye zuwa najeriya daga wasu ƙasashe mun sami labarin cewa barkewan wani aloba na tsuntsaye wanda yake kira jambaki ko kuma kwila bats sun barke a ya barke a wasu kananan hukumomi kusan bakwai ko takwas haka nan, wadda jin haka shine mai girma gwamna ya yi hoɓɓasa ya yi kwantak da ma'aikatan noma na taraya wanda shi mai girma ministan taraya kuma ya ansa wannan kiran shine aka sauko mana da taimako aka kawo jirgi da kuma magunguna wanda za a fesa domin a yi maganin wayannan mugayen tsuntsaye a kakkashe su a takaice abinda ya kawo mu a wannan wuri kenan nan da farko mai girma gwamna yana da yana nuna godiya madadin gwamnatinsa ga minista domin taimako da kuma na gaggawa agaji da ya sauko mana da shi a wannan hidiman za a ga jirage o jirgi zai shawagi kasa-kasa yana na yana fesa magunguna magungunan nan kuma na shekawa ne kuma tsuntsaye sun sheka za su mutu to shi yasa muka ce ya kamata a faɗa ma jama'a a faɗakar da su kada su firgita kada su ji tsoro sannan kuma kada su ga tsuntsaye suna faduwa suna mutuwa su kuma su yi biki cewa an sami nama a sauwake a ɗiba ana ci to ba mu son a business tsuntsaye kuma a tashi da business mutane allah sauwaka Baya ga waɗannan annobar tsuntsayen jambaki, an kuma samu ɓallar wani nau'in ƙwari masu lalata gonaki a wasu sassan yankin na arewa maso gabas, ciki har da jihar Bauchi. A cewar kwamishinan aikin gona na jihar Farfesa Madugu Yalams, tuni waɗannan ƙwari suka durkusar da wasu manoman rani a jihar, bayan da suka cinye lambukansu baki ɗaya. Yana mai cewa sun ɗauki matakin gaggawa don magance wannan barazana. banda alaba na tsuntsaye din akwai wanda ya fito na kwari a wasu kananan hukumomi kwanaki ko kuma a watan da ya shige nan ma mun sami rahoto so a gurguje a gwamnatin jiha ta yi eh, ta tuntubi na tarayya sannan kuma a haɗin gwiwa gwamnatin jiha ta nan da nan gwamna mai girma gwamna ya ba da umarni a sake kuɗi wanda ya kai kusan miliyan dubu ashirin da hudu a kan a nemi maganin da za a yi maza-maza a je maganci wannan kwari wanda suke ambata amin suke bata amfanin gona musamman na kayan lambu a wannan kanana hukumomi da abin ya shafa already an riga an fara wannan aiki din tuni domin a magance wannan din a wuraren da muka sami report inda kuma ba a samu ba muna roƙon Allah ya tsayar inda kuma ya bullo already a shirye gwamnatin jiha take domin ta tunkare wannan aloba din shine abinda na faɗi ɗazu. kai da fata kuke da shi kuma a ƙarshen al'amarin eh a ƙarshen al'amari fatanmu shine za a sami jihar bauchi wadda zai numa ko da wani iri ne ba tare da wani kalubale ko a ruman rani ne ko na damina ko na lambu ko na kan tudu da za a yi shi ba tare da wani aloba da zai ci mana buri a zai ci mana tuwo a koriya ba sai dai a karshe za a sami yadda za a yi girbi wadda zai habaka mai yawa ta wannan gefe din a sami isasshen tanadi na abinci ga kowane mutum a wannan jiha shine kyakkyawan fatan da muke a halin da ake ciki dai tuni ƙwararru da masana kan harkokin noma suka dukufa wajen baiwa manoma shawarwar matakan da ya kamata su ɗauka a duk lokacin da aka samu labarin irin waɗannan iftila'in. Alhaji Abdulwahab Tijjani malamin gona kuma tsohon babban jami'i a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi ya yi tsokaci kan waɗannan halittu da irin tasirinsu a kan gonaki. Wannan tsuntsu dai a turanci akan kiran shi an sani shi da Bets. to amma ga a fasara a hausa tsuntsaye masu mai jan baki ko masu jan baki ƙananan tsuntsaye ne haka wanda suna illa adi wajen abu tsire-tsire na kayan amfanin gona kuma sukan tafi ne a cikin a da yawa a ɗaruruka dubu kusan rabin miliyan man suka yi su yaɗu hakan in suna tafiya wuri-wuri wajen neman abinci to wace irin illa suke wa kan gona idan sun sauka a kan gona to wa'annan tsuntsaye bisa yanayin yanayi idan an sama loba to su ba karamin illa suke wa gona ba saboda idan suka sauka a gona cikin minti goma insha Allah mutum zai sha mamaki za su gama da gona don yayin suke tafiya har suka rufe rana ma saboda yawan su suka rufe rana kai tsaman kamar girgije ne haka to ba sa wasa kwarai da gaske suna babban ilawa wa tsiro tsiron amfanin gona me suka fi sha'awa a gona wace irin gona suka fi fi kama hankalin su fi jan hankalin su suke suka fi sauka a kanta ko kuma kowace irin gona ce to bisa abin suka fi sha'awa farko shine gero a rashin gero sukan a akan dawa to a rashin dawa kuma sukan sauka akan shinkafa wani abubuwa da suka fi sha'awa kenan kuma sun sauka a kai babu abin da shi manomi zai iya kawai sai dai zira musu ido to abu ɗaya zai kushe ne ya tira da su amma kuma wasu ɗin tsutsaye ne masu sauri masu gudu kana razanar da suka tashi suka samu jin itace kana barin wurin ko kuma bayan yan mintoci za su sake saukowa haka haka za ku ta rigimar su to ana buge-buge ko abubuwa abubuwa ko a sa'urin abun salati abin zai ta kara dai ko leda mai kara hakan nan to wannan abu amma wannan sai an yi gadi fa sosai to akwai wani abin da yake jawo su ne ko kuma kawai Allah ne kawai yake yakan manomi kawai kan bude yakan waye gari ne ga sun sauka a gonansa to ai su masu neman abinci ne abin da ke kawo su ne abin da ka noma ne kuma Allah ya ba su ilimin sanin wannan wuri akwai abinci akwai abinci mu auren bari mu je mu je mu je mu nema mu nemi abinci to ko ina kuma za su je su nema kuma Allah ba su kaifin ido na ga hangen nesa da kun sun suna abubuwa a wuri kaza wannan rahama ne na Allah kawai to din da akwai wani abu za ka gansu a wurin kamar tsawon wani lokaci kan yi a gona idan sun sauka kanta ai ba maganar tsawo kawai muddin dai abu ɗaya kawai shine in in kar a samu aloba kallo ko shi idan suka zo da yunwa kan a cikin minti 20 ko 15 suka sauka a gona kan to sai kuma sai dai kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai labari kawai wani irin tsawon tafiya suke yi wajen neman abinci daga inda suka tashi da biyan da Allah ya ba su za su yi tafiya kamar kilomita 100 a rana a wani su je su nemi abinci su je su je su dawo suna da wani mazauni ne da in sun ci abinci ko kuma sun sauka a kan gona sun yi ta'adi a gona suke komawa wajen wani wajen to yawanci wuri biyu ne farko inda aka samu abinci to za su tambayi kuma inda ruwa yake to yawanci ba su nesa da ruwa to yawancin akwai bushiyoyi hakan nan kusa da ruwa to nan ne suka sha ruwa su hau sama su samu wajen matsugunin su wanda da yake na biyu kuma suka je su nemi wani matsuguni ne wanda dan adam ba zai je zai yi wahala je same su a wurin wani hikimar da Allah ya ba su kenan ko a bakin ruwa reshen na yana kan ruwa kaga kace zaka hau ta kaga zai wuya to yawanci tan suke dan sa abin abin nan nasu na ne na sakoyinsu da sauransu to yawancin wajen su kenan da yaushe suka fi wannan ta'adi nasu da rana ne ko kuma da daddare sukan sauka a yawanci da rana ne ganin su da dare baya da yawa ko da kaji kore su ba su iya tafiya wuri da nisa za su dawo amma da rana suka fi sassafe zuwa rana zuwa yamma yawancin suka fi ta'adi kenan mataki ya kamata manoma da kuma hukumomi za su ɗauka don yaƙar waɗannan tsuntsaye masu ta'annati kan gonaki? Alhaji Abdulwahab Tijjani ya ba da wannan mafitar. To, wannan mataki na farko dai mu yi fatan makwabtanmu kamar muna a Najeriya a nan ko kuma mu yan boci muna kamar makwabtanmu kamar mutanen Gombe mu yi fatan akwai yabanyan abinci a wurin. to in suka samu abinci a haka ba su zo wannan wurin mu ba kenan mataki na farko kenan na biyu kuma mu yi fatan kada samu fari hakan nan ko wani annoba to idan akwai yunwa wato fari mana jawo su to idan ba abinci ka ai akwai fari kenan to kuma kuma zai su nemi abinci to in akwai yunwa fa in akwai fari akwai annoba to in suka zo fa wuri ba sa ba sa wuri za su kiyo za su yi na karamin inda baka baka baka baka mamaki cikin karamin lokaci kaɗan za su gama da gona cikin minti goma minti sha biyar sun gama da gona duk girman gona kuwa inda suka zo a yawan su din nan saboda ka manoma su yi fata da dama manoma kullum fata suke ba sa fatan fari yawwa to a tukuje manoma su yi fatan ba su kasu kara yi fatan fari kuma mai fatan makwabtanmu nesa tun su ma sun noma abubuwa da yawa so da kada nauyin abin rashin ya zai tallaka karaso zuwa wurinmu karaso wurinmu to a da za mu yi kenan kawai ne wani matakin da za mu ɗauka Su kuwa a nasu bangare manoma a yankin na arewa maso gabas cike suke da murna da farin ciki dangane da matakan gaggawa da hukumomin kasar suka ɗauka. Malam Mahmuda Muhammad wani karamin manomi ya yi fatan gwamnatin kasar za ta rage tsadar kayan aikin gona don baiwa manoma damar saya cikin kwanciyar hankali. wanda ma baya daga cikin wanzu damuwanmu. Babban damuwa shine gwamnatin tarayya ta ba da kayan noma ta ce a yi noma. Amma mu a nan boci kayan ma ba a bayar ba. Me yake nufi da kaya ba a bayar ba? An ba da taki, an ba da taki buhu goma. Maganin feshin ciyawa an baka rabin katan. haga an dai bari bankata alkama an baka buhu an baka buhu da an dauki buhu daya injin ban ruwa ana kashi injin ban ruwa goran feshi ana goran feshi to ta ma za ka yi noma baka babu injin ban ruwa kaga kuma gaskiya gwamnati jariya ga ta shigo ne ta tsaya tsayin duka ta duba ta ga menene ke faruwa a Najeriya ne kuma kashi casa'in da biyar cikin ɗari na maganar abin da aka bayar ba ba manoma aka bayar ba me kake nufi da ba manoma aka bayar ba ni abin da yasa nake nufi ba abu noma aka bar ba an yi alfarma wani wasu mutane mu manoma ne an ba ma san ma ya aka aka bar ba to amma wannan feshi da aka yi na su tsuntsaye jambaki masu da wa gonaki ba kamar shi ma mataki ne na taimakawa wajen inganta harkar wannan noma kasancewar in sun shiga gona sukan lalata gonaki to mu kamar anan ci gaba da ke ga maka mu ne yaushe ma aka noma da jambakin da shigo ina ce an ba manoma kayan aiki sun aikin tukun jan ya shigo to jan baki babu abin da ce ya shigo ya ji me ya yi me yanzu mu mun kare ma wallahi tallahi na faɗa maka alai ibrahim ban da noman masara babu abin da muke mun zo masara ma gashi ma ba ma jan baki ba kabari ne ma suke damun mu saboda haka yanzu me ce ce bukatar ku kenan ta kamar ga gwamnati bukatar mu da kamar me gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Bauchi da kuma kananan hukumomi na Najeriya kamata a zuba ido akan da ake ba manoma a dinga ba manoman nan ne za a yi aikin nan ne kuma za a samu amfani nan ne kuma za a samu sauki wato kana nufin eh, kayayyakin da aka ware su don manoma a sa ido su isa hannun manoma na gaskiya su isa hannun manoma na gaskiya kuma a sa ido a ga cewa abin da aka ce a nan an bayar. A shekara ta 2023 manoma a ƙasashe daban-daban na nahiyar Afirka sun tafka hasara da dama da ta kai ta dala miliyan 80 a sakamakon kutsen da irin waɗannan tsuntsaye suka yi a gonakinsu yayin da manoma da dama a Najeriya suka rasa madafa. Bayan da annobar tsuntsayen ta lalata musu gonakin da suka noma da kuɗaɗen rance daga bankuna. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin sashen Hausa da gidan Rediyo Faransa da Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri, naku na Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisa lau.